shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da bakwai kuma shi ma ga watan ah, april watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a wannan masallaci da muke karatun bulugul mara masallacin wanda aka wa lakabi da masjidun nur wanda ke mabiyar idda sokoto idan ana biye da karatun mun shigo kitabul jihadi karatun tikka biyu da sun ka gabata a cikin wannan babi. alhamdulillah yau za mu tashi kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari tamanin mai ta hakikin samir bayan satin da ya gabata da mu samu yin karatu ba jihadin dai da muka magana a kai ne wanda muka ce jihad shine muqatilatul kuffari ya kan kafirai ko munafukai, ko mushrikai don da manuhohi da dama daga cikin manuhohin shine a ci da addinin Allah gaba a kai shi can gaba inda bai kai ba ko kuma a jaye mai turaku da kangi wanda sun ka hana ya tafi don ɗaukaka kalimar Allah da kuma samun babbar sakamako a wajen Allah shine gidan aljanna da kuma samun yarda ta Allah maɗaukakin sarki wannan su ne da manhohi na cikin jihadi kamar za mu samu hadisan da za su haskace wasu hadisai za su yi mana magana akan shurudul jihadi, jihad na da sharuɗa wani sa'in kuma su hadisai za su tsakulo mana arkanul jihad kamar da wasu hadisa za su kawo muna asbabul jihad sannan wasu kuma za su ambata muna yaushe ne jihadi ke zama wajibi fardu ainin sannan yaushe na ke zama fardu kifaya wayannan da cikin hadisan da sun kaɗan gabata da waɗanda attahi masu yawa insha Allah duk zamu warke da waɗannan matsaloli kamun mu fara hadisin za mu fara abubuwan da sun ka danganci jihadi bangare sharɗa akwai wasu sharɗa da malamai sun ka ambata wanda bari dan ambata mana su a kai tsaye ɗai ɗai ɗaya biyu uku hudu sai in muka cin musu cikin hadisai da mun ja hadisin sai mu ji alhamdulillah mun gane wannan malamai sun ambata akwai sharuɗa wanda ya wajaba akan waɗanda suka tara kansu akan su yi jihadi ko ko musulmin da jihadi ya wajaba a gare su ta hanyar samun asbabu ɗin na jihadi to dole su haɗu ko ko dole su tattara ko su siffantu ko su samar da wasu sharuɗa kamar haka na farko dole a samu wahadatul ghaya ya zan wasu ta zan guda duk gaba ɗaya matsawar ba a samu wannan ba ba a ce mai jihadi sai a ce mai ya so so ko zanga-zanga ko wani abu da dukkan gada maka ce mai amma ni amma dole ya zan wahadatul ghaya manuha guda ita manufat ita ce wadda Allah da kai ne ambata ba gaya kai ka cewa ga abin da aka son a cimma ba dama Allah ya ambata gaya in ita ta da kai da shi da ita da kai da wa da ni da duk haka in ita ta haɗa mu to mun samu sharadi guda Allah da ke sarki cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu wannan shine gaya duk in an ka wuce wannan to ba ku samun taimakon Allah in dai ba shi an manufa ba to Allah yana zare hannuwa ne daga gare ku wa qatiluhum ku yaƙe su hum damiri na uda ilal ku kufari ko ku yaƙe su hatta la takuna fitna haya zan babu shirka al-fitnatu huna a shirk da mun sai na daga cikin kalimatu mushtaraka A shirku ya'ni al-fitna ya'ni al-ibtila'u ya'ni ya'ni ya'ni ya'ni wa ya'ni a shirka. to huna ya'ni ash a wannan shi mun ka ambata manufar jihadi shine ne shine a kawar da ni a kawar da kafirci to wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah addini ya zan tsatsatsab na Allah Allah akawa fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna wanda ya zahiri ko ta'maluna basira akan riwayat da sun ambata hakan amma dai hafsu bima ya'maluna basira idan suka yi saranda fa inin suka yi saranda suna karbi addinin to shikenan a dakata a hakan wuce iyaka shi kuma cewa mutum ya karba ko ya yadda, ka ce sai ka kwalkwalo gaskiya ko ƙarya ta yake a ba aikin ka bane addini dai ya karba in yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan wannan hadisi sai zai ƙara fassara mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم كو سيتشيني وحسابهم على الله تعالى شئتكم فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير babu ruwanka da abin da aka yi waɗancan ƙa'idun su aka dibi ashe duk abin da ya tara ku ku yi wani faɗa ko wani zanga-zanga ko wani kaza ko wani hargici ko wani ne in dai ba da wannan manufar ba wallahi ka shiga kakka shiga in kan mutu ka mutu ga banza ka mutu ga banza duk abin da yasa kan mutu in dai ba wannan ita an gaya ba ita an wani wat ka mutu ga banza mun sallah sun shi hada da wannan man qatala al asbiya wala wa man qatala al hamiya hamiyat al jahiliya waka duk gaba ɗaya ko da yace man qatala takuna kalimatullahi al ulya fa huwa fi sabilillah duk abin da kai harkar banza ta to mu kiyaye da wannan mun samu ɗaya ko hadisin zai zo muna shar'i na gaba wahada safi al-muqatil su masu yaki masu jihadi su ma ya zami cinciya daya madaurin ki guda ya zami suna da wahda haɗin kai na ko'ina haɗin kai na su don ka ai surkulle abinda aka nufi bai yiwa a ce ka gama kai da kahiri ko ka gama kai da wani kuma ka yaƙi musulmi ko ka yaƙi kahiri bai yiwa dole sai kun san tsagwaranku ku zallanku musulmi don manzo sallah sallan wani mushriki ya tu ya rasulullah ce har ga tana ban shawo har ga ni yaki ina so ne ina so a dai gumurzu ya rasulullah ka bari in taimaka ma amma ni sai ban shiga addinin ka ni da yaki dai nika so annabi ya ce falan asta'ila bi kafiri ban taba muku neman muku ga kafiri fi bai taba shiga layin jerin jerin rundunoni na jerin sojoji a ban taba kama saboda haka sai kun zan guda gamin hawaki ko gamin gangiza a ta yi a ta haya gaga a ta yi bai yiwa wannan yana kawo rashin nasara yana kawo rashin lalace al'amari ko manufa ta lalace a mutu gaban shi ma wannan shi yasa ma muna ganin waɗansu 'yan ƙungiyoyi na zamani su haka cin nasara suka tarwace kamar irin kamar irin ikhwanul muslimin na Egypt shekara wa shekaru shekara 20 ko 30 tun lokacin Hassan Banna da duk sauran sun ka asasa ta sun kai ta tahiya amma har yanzu irin jaya su ake yi har yanzu ba su iya ba duniya tsoro har yanzu saboda ne saboda sun kakkare duk sharuɗa kai ba ash'ari kai zandiki kai dan sunna kai dan ɗarika kai dan bid'a kai hawari duk ku taho mu mu mamta da wai bambance bambance wannan zalunci wannan yaudara ta wai a manta da bambance bambance a zo mu zanna mutum kare abu guda ina bai taɓa ba. wannan shi ƙasar gama muna fama da shi ƙasar ga wasu ka mutum ya ce a bambanta da bambance mamman zo a zo a ci da addinin Allah gaba wani addini to eh shi abin da ka son ka ci maga yana faɗa da wanga na hannun damanka yana faɗa da hannun hannun haurunka na gaba da gaba duk makyanka na ba da to ya za a ci gaba hatta da gwamnatoci da sun ka aza shari'a ba shi yana ta shari'a ba aka haɗa kwamiti sai a jawo sanati a jawo dan izala a jawo ɗan ɗarika a jawo ɗan kaza a jawo ɗan shi a gama wajen min gabiza don a ta lahiya lau wai lahiya lau bai taɓa yiwa shi yasa sai a wanke ta tsaf ka yi sunnat ko ka hita ka yi musuluncin na kwarai ko babu ruwanmu da kai amma bayuwa yiwa a ce a haɗa da ni da kai kuma gashi mun wace ba mu da ittihadi ba mu da haɗin kai wajen aƙida a ce a ta haka nan a wallan mu daban sallan mu daban a ce mu ta haka nan Allah mu daban ko ba haka ba Allah mu daban don kai Allah ka bai sama bai kasa bai dama bai hagu ko ba haka ba bai sauka bai magana shi Allah ka ko ba haka ba ni ko Allah na nace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa nace yana magana ko ba haka ba to amma kai bai bayan shi ta baki ibn sai ya ce ai su dan da ka Allah bai kaza bai kaza gara masu bota mu ka da su duk mai bota mu gumki ya bota mu wujudu abinda akwai bota ba kai ka bota wa adamu ban za ka bota saboda haka dole mu gyara wannan ba mu taba yadda a ce mu taho mu ta yuyuyu shi yasa a kiyaye kware da gaske sannan kuma akwai wani abu da ka shigowa duk kungiyar da tattaho inda ta saba masarafu ta sama aqida al suna kakka yadda da ita kakka yadda da ita kowace kungiya ta inda ta saba ma aqidatu salafi kakka yadda da ita shekarar ne karanta wani bahasi na lajnatu da'ima lil ifta wal buhuth sai da tabban tsoro na cewa duk kungiyar da adda karkata ta fahimta ka shiga ka taimaka mata sai Allah ya cajin ka kan wannan kuma ka kassara su ka kara musu yawa sannan kuma kullun lahin da kai sai ai ma maka mishi saboda haka matsayi guda ka ɗauka in ta yi daidai ta yi daidai in ba ta yi daidai ba ta yi daidai ba ba a ciya a rufe tutu a cito ko ba ka suka cewa ba shi yasa mu kiyaye in dai muna son cin nasara to sai mun tsarkake aqida Allah ya ji kan Abul Hasan nadawi Abul Hasan nadawi yace da dibara da wayo da luba-luba da shan koko inda shi sanyi da tana tahiya a ci nasara da annabi shi zai da annabi ta zai biya da annabi zai ita zai biya yace annabi yana da iya iya cewa Abu Jahal da Abu Lahab idan mu dane mu daina da bambancin ku zo mu yaƙi waɗanda kabiloli da ba Larabawa ba kuma nan take suna taimaka mai da kwansu da su, da ya ce musu Abu Jahal ku zo mu yaƙi Rumawa ku zo mu yaƙi Farisawa ku zo mu yaƙi Habasha wallahi za su yarda za su yarda kai tsaye za su yarda da ya ce ma shawa 'yan gida ku zo waɗanga ƙabiloyi na gehinmu ta mu da mu daru da wa da wa sun yi ƙarhinmu ku zo mu kore su daga cikin madina daga makka da ƙuraisha za su yarda amma bai haka ba saboda ni saboda ba a ci amana fa kun ba ta ɗullewa ta hanya ta da ba ta bullewa ni yaka cewa qulu la ilaha illa allah tuflihu wannan shi tace ba a yaudara ga harka jihadi in za a jihadi ba a yaudara musuluncin ga za ka yi ko a yi saboda haka ba a bi true democracy a kafa shari'a irin da wadda aka yi ba zai yi ba ba a bin jam'iyya a kafa shari'a ba a bin kabila a kafa shari'a tun harko moto naku ya zama la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina ba ta mu fahimci wannan saboda haka sai an samu wannan sannan mi sannan za a samu shar'i na biyu kenan wahadatul ghaya manufa ta zanguda sannan kuma ku zanguda Allah na cewa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus saffan ka'annahum bunyanun marsus masu balaga sun kanci wannan gaba daya hada ganance da ma'anance su zama saffu guda don saboda saboda in ya a jigance a ganance ga gani suna sahu guda amma ni amma ga hakika zukatan suna raraba to me raba su yan bayhuda ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta me raba su dole da zuciya da akida da hankali da jiki ya zanguda ina fatan mu gane wannan sharadin jihadi inda jihadi za a yi inda na gaskiya za a yi abu na gaba al-i'timadu ala Allah dogaro ga Allah a dogara ga Allah wannan zai hana ma jin tsoron kowa kakka taba jin zaka tashi in dai jihadi ka yi in dai ka shirya to kakka dibi za ka zaka rasa shi kakka dibi dukiya zaka rasa ta kakka tunan iyalinka zaka rasa su duk abin da ka sa gaba in dai tsakani da Allah ka yi ya taba komai komi dogaro ga Allah duk abin da a duniya ga Allah shi ya baka shi ko kuma shi azamin musanya ma shi ko eh ta bakin Abdullahi bin Fodiyo ko da aka ce mai a wata kadiya cewa kai ka yana ba su labarin sayyidi na ce ya sauki gwarzo na akan ilimi sun yi kaza sun yi kaza sai da wani can jin kimba ma da aka yi ko kamba ma da aka sauki kamar ta da yawa shi kai ana ga hasa na anya ko ana irin kamar yi yanzu sai ce ta ubangiji da ya san yana nan ko mai nan shi Allah da ya sauki yana nan ai kuma ga sun kuma baka ce mai iya saboda haka sai ka mance da komi kai al ma ala Allah sannan Allah ya baka nasara ba a ni ba a kafa tan kafa na ko ba haka ba don shi jihadi musulunci ba fati ba ne bale in ka ji an hana ma a ka da sheka ko ba haka ba in can ba ta yi ka canza can kana talla abu yau duk duniya tana kira ta ka kira an jima ka dukkuce shi ka ce ka ɗauko wani ko ba haka ba to musulunci bai haka ne saboda haka ɗauki komi kan rasa asali ma da rayuwarka ka ba su wafa kai kanka ma za a rasa ka bale abin da ka dan mallaka bale dukiya bale gidaje bale mukami, bale ƴaƴa bale ni saboda haka ka ɗauki kwaikwayo hasan banna wanda muka ƙara ba da bayani ɗazu wanda ya kafa eh, jam'iyyar ikhwan musulmi a nan ya ƙoƙarin ya cika wannan kuma kila ma mu ce ya cika ko ba haka ba illa da yake harka addinin musulunci ta ita ko sun aka ka haɗa duka ko ba haka ba in baka haɗa duka ba sai ka yi fele a wani bangare. an zo gidan shi ana halbi ne ayin sakan mai bama ban mai irin maɗanga 'yan ta'adda ko ko gwamnati da aka cewa gwamnati ta amman dai da sunan 'yan ta'adda ko ba haka ba don ba a sha gwamnati an watse mai gidan an halaka shi dan shi na shuri shirin mutuwa ya tsallake shi ya fita wajen ne da ya ila'i kalimatar wajen wa'azi wani wajen wa'azi shi aka jira ya zai bada lacca amma ga lokaci ya ana kokarin hana mai yin lacca kai ya hita don hita ya yi lacca din lacca din da zai ba su za ta girgiza Egypt za ta yi za ta harzuka jama'a su yi bore sai aka yi shirin cewa a yi abin da za a hana mai hita aka kawo mai hari daidai lokacin daga haita ana jira ne amma ta haka ne kurma kurma ya fita ana an halbe ɗaya ne suna wayo su Allah baba sun ka mutu haka ya tsallake sai fita yayi lacca har ya gama a san me faru ba sai da ha gama lacca haga abin da ya faru kaga yayi namiji ko yayi dauriya ko ga ɗiyan daga ɗanka na ɗaukar rai amma ya tafi kuma sai ya gabatar da abin nan da suka sun kai yayi sai yayi kaga in kenan ashe ana baka tsoro da mukami ko ana baka tsoro da dukiya ko ana baka tsoro da wani abu sai ka daina ba irin ka aka bukata ba na irin ka ba shi sa kai karyar jihadi za kai sai kai karyar dai wani abu za a yi kakkace jihadi in jiha ana baka tsoro da wannan kuma in har kana cewa kuma ka tubo ko ka warware matsalar ka kila an fahimta wannan kenan in ko in ko kana warware to ba shi za ka yi ba shi yasa muna magana da wasu suna cewa kamar misali matsalar ga yan boko haram yan abin nan yace in dai har sun yarda cewa yan jihadi na na kwarar to ba magana sulhu da shi. duk wanda an kace ayi sulhu da shi to ba ko dai ya zan jama'atu lidda jama'atu ahli sunnah da'at wal jihadi, ko dai ba cikin ta yake ba ko ko da mata da mutan ka haza duk in dai wadan in dai da wannan manufa sun karanci wadannan ka kuma da su za su yi kuma za su tabbaka to babu sulhu ka a ce ni a shi shirya a ba su rijiyar mai ko ku a shi shirya a biya su ka abin da suka kashe a ce a biya su a zai a zauna lahiya ko ku a ce su ba da wasu representatives nasu a ba su mukammai da ku sauransu shi ke nan talafa a taruhe kuma jama'atu ahlus sunna yadda atwal jihadi a haka ba zai yiwu ba in ku hasu da karba da ba su ba ina ba ta mu gane yan neman wato talle ya gardi ɗaya ko ba haka ba su da bambanci da yanayi da delta duk da su da kiwo a shari ba su da bambanci ko ba haka ba a tasa harjici saboda ai musu ne kansu su samu wannan suka fasha a ga suka ce haha. kattan su ai ta ba su dubu tamanin ga wata babu aikin ko sisi ko ba haka ba to ko shi hadi ba haka yake ba in man nasru in man shahada in dai ka hawa nan ka'idar ko abin nan da haka sun a tabbatar shine li ilahi kalimatillahi ko du'a mutu ya za a yi sulhu da kai a ce ni shi samu kiyaye shi samu zuwa Allah ce la ta tamman naula kana adui kakku yi buri ya ke tafi kakku yi buri amma dai in ya taho to fasbi wannan shar'i na uku kenan dogaro ga Allah shi ka ba da nasara Allah na cewa man nasru illa min indillahi inna Allah azizun hakim Allah ya ce laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawma hunain idza ajabatkum kathratukum zuwa kashin aya abu na gaba shiddatul ba'th fil qitali in an fara yakin ba a gudu ka'ida tun farko tun kamun ka shiga kamar shiga musulunci ya ko ana baka musulunci amma a ce to dan test in ka ji kana iya shi kenan in baka iya ka teka a'a tun farko in dai baka iya la ikraha fi din ba mai sulsa sama dole sai ka karba ba dole sai ka shiga musuluncin gaba kana iya zaman ga kahirin ga kahirin amana ko ba haka ba ka zanna baka musulunci amma kai mana kowa cikin gari da sunan coci oh! kaka kama muna tsiraici kaka sha muna giya ga hili kakka yi muna zina ga hili an ba mu taba ta ka yi ta kira abin da ka kira cikin ɗakin ka ko ba haka ba babu ranmu da kai amma kaka shigo ka hita kila an fahimta to shi ma jihadi ba a ku in ka shiga ba a hita in ka shiga ba a gaya da baya kila an fahimta shi yasa ma wannan tarihi na tabbatar da kai ne a koyo shi za a ga cewa duniya musamman duniyar da ba ta musulmi ba tana mamakin irin wanda musulmi suke musulmi shi ɗaya ka abu suka cewa amma cewa su tawar ne ba su gada abin da yake ba wai shi bai son ya babbaya su haka suka cewa in yadda ya sai a yi duk a dunkule duk a yi kuli kulin kubar duk a mutu ko ba haka ba in ga musulmi ɗaya ka bada wasiya zai ta jihadi ya kira iya ne ya kira ne ya ce to Allah ku yi hakuri bashi na ku biya ni na biya ta bashi gini na ta yi ko a ci nasara a ko shi kenan mun tare gaba ɗaya sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam baban jabiru ibn abdullahi abdullahi ba haka yi ba sai da ya bada wasiya da komi da ba fuska da komi ya ce bin shi in hita ya hita ba abdullahi ibn ba ba ba abu jabiru ba abdullahi har dukkan sahabbai haka suka yi saboda haka shiddatul ba'si fil qitali abu na gaba in ka yi jihadin fa matsala ta gaba duk abin da hakira da shi sai ka rike shi kai ma al samu bil iktar min al-adkar at ala islami ka dawama kan musulunci ka doge abin da hakira shi ka ta dabbaka shi kira mun ka kwatanta irin sojojinmu na zamanin nan za ka iya gane haka sojoji aka turawa peacekeeping a wata kasa ko ba haka ba su ce ba su da aiki sai sai tade da shan giya da kone ka mutane da ya so su ko ba haka kai ba ba jihadi ba ke wannan tun farko cire ne din gurbatattu sai muka cire ne to kai mai gara mai kawo gyara na ba sai ka zo ka yi haɗe ba ba kulan mu musulmi ko kahirai kawa ba kowa kawa ne don saboda ni saboda babu inda an kace ai jihadi dai jihadi amma dai da ma ita tsarin arnanci su ya daga cikin hanyoyin da suka musguna ma suka musguna ma bari in ce tsara haka in ce musulmi ko ba haka ba a yi musu fyaɗe a basu nan ba ma nesa ba nan jos ba haka suka yi ba lokacin da an kai faɗin jos daga bayan faɗa ya lafa a koɗan da yawa mata musulmi da an ka basu da cikkunan shagu kawai jinsu mashi haushi su yi mata ciki wasu wasu su yi mata fyaɗe sannan su yanke ta in sun ga dama ko su yi mata fyaɗe su bata kashi su hita batunta a fashe shaguna a kwashe kayan mutane a tattara ƙananan jarirai a cikin rami a zuba su a ruhi kuma wai musulunci aka son a tabbatar misali in ga waɗanka cewa suna jihadin musulunci na ba a haka bai taɓa zama haka bai taɓa zama jihadin musulunci ba daga cikin waɗanda ka cewa suna jihadi irin yanzu sun samu matsala a nan don babu inda jihadi ya ce ka zo ka yi bombe. ko ba haka ba da mai laifi da marar laifi da almajiri da karami da mace da kowa za mu ga jihadi wanda mun sallah sallah sai da ayyana musu wanda su kashe daga fi kar kashe yara kar ku kashe mata kar ku kashe tsofaffi kar ku bata dukiyar mutane kar ku yi kaza biyar ya ba su to kai na mai kira zuwa ga addini kai na mai kokarin ka tabbatar da musuluncin ga ila eh, kalimatin la amma kana so ka kai ka kashe kowa duk da koma kasa duba da kana so kai duba na ta biyu ko ba haka ba kaje ya ta Allah bai tare da kai mai yiwa ka ci nasara ba mamaki na ba ka ci nasara saboda ni saboda arna an yi arna da ya san ci nasara tun kamun suwa annabi sallallahu alaihi wasallam su bukut nasar suwa ai sun ci nasara ba cin nasara ba shi ba shi an mizani na cewa Allah na son ka ko Allah bai son ka ba ba shi an mizani na cewa Allah ya yarda da abin da haka ko Allah bai yarda shi ba shi an mizani ba mizani kai ka ɗauka kai abin nan da kai ka auna shi ga kiskeli alal kitabi was sunna kai daidai ko baka daidai ba shi an mizani ba wai ka ci nasara ko baka ci nasara ba an bi ka ko ba a bi ka ba akwai taro ko babu taro in ba shi an mizani ba alkitabu wa sunna su an mizani saboda haka ba a jihadi a to a kafa Allah ba a jihadi a kashe wanda bai kamata a kashe ba ba a jihadi a kashe kananan yara ba a jihadi a kashe mata ba a jihadi babu sallah ko cikin waɗanda sai shi ke sai mutum ya zan niga kuma jihadi zai yi ko ba haka ba Ka ya zo ya yi din wuri in an kai rashin sa'a an kama su sai a gani gogi na in an kai da shi sai a ce ba bai taba sallah ba kuma ne ka sun yi ila au kalimatul lahi sai ka san akwai tun kara wala cikin harkar ga wanda masu jihadi a zamanin annab a zamanin manzo sallallahu sahabbai babu sadda sun kahi tsananin ibada kamar lokacin jihadi tsananin ibada kamar lokacin jihadi don lokacin jihadi har sallah ba dauke ma ba sai an kace kai da duwa ta samu ko ba haka ba har sallah kuma Allah ya yawaita cewa ayi zikirin Allah wazkurullaha katiran wazkurullaha katiran amma kana jihadi kana shan burkutu kana jihadi sai ka sha kwaya kana jihadi kai tar kai kai kai ka zanniga kana a dubba haka saboda haka sai an tsaya bisa dokar Allah sosai wannan shine na biya abu na shiga a gurguje kan mutum abin lokacin Shi ne ta'atul qiyada wa ta naziwal wal shi ne dole kwamanda jagora a mai da'a da'a kuma ɗari bisa ɗari da'a ɗari bisa ɗari tawaye haramun na ɗari bisa ɗari ba da wannan sojoji sun san da aka shi ka'idar sojoji ko ba haka ba bin doka kawai ido he to ko da yake alhamdulillah mu a musulunci ba ido he aka cewa ba ko ala basiratin ana wa man ittaba'ani shi ka'idar musulunci kenan amma dai sai kai mai da'a duk inda ya ce a shiga a shiga matsa bai saba ma Allah ba sai ya saba ma Allah sarahatan in dai sarahatan kaga sabon Allah na wannan ba amma babu gardama babu bada umarni ka ce ba kai babu kuma duk umarnin ko horon da dokan ma kuma ya tabbata saboda samun da ka samu da an samu sabani da an samu wata matsala guda to alamar rashin cin sura ta hito don Allah da sarki shi ya ce ya wallaha wa fi rasulahu ولا وأطيعوا أدعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتش فتفشلوا وتذهب ريحكم هو الله دعا da manzonsa wala ta nan kaf ku yi jayayya fatafshalu ku yi felin alfashu shine ne shine a nasara a fatattake ku sannan wata zahaba ya uku ko zan ba kowa ba a ƙasa tazhabu rih karhin ku zan ba yi ba rih saboda haka dole a yi da'a babu inda aka ƙarfafa ɗaa ga shugaba sai da lokacin jihadi shi da'a ga shugaba ko ina wajiba ce karatunmu na gaba insha Allah na satin kilon za mu shiga al'ibana za mu yi wannan gabas abul hasan al-ashari zai ci daga cikin ƙa'idar ahlus sunnati wal jama'a ta'atu li waliyil amr ko ko ta'atu li wulatul amr wannan za mu yi shi da'a gare su da'a kuma ta ɗari bisa ɗari kila an fahimta wannan za mu tattauna game da shi to a layin jihadi to ya fi ƙarfi sosai ƙwarai da gaske waɗannan abubuwa guda shida kila barin tsaya nan waɗanda sune ne duk da dai ya kamata a ce ayin arkanu amma kan mu canye ga karatun a mai da shi lacca gara a mai da <laughs> a yi karatu ko ba haka ba bari mu ambata wani abu daga ciki ka mu zo da hadisin da ya hada wasu abubuwa daga cikin wadda mun ka ambata cikin waɗannan sai mai wani dan gajeren hadisi gashi nan duk da hadisin ya so bayani sosai amma bayanin ina ya ajjala shi ma'ana ya jinkirta shi har gaba sannan mu yi shi shin yaya jihadi ya kwara har na mustashriqun a orientalist wanda ha ganin cewa su sun karanci musulunci yayan matina sun zo sun karanci musuluncin wai wai har sun gano sun gano musulunci na da kaza na da har su kafin su yi ne su yi sharhin al'amuran musulunci sun yi wata sun yi wasu kalamai guda biyu wanda duk babu wani musulmi ko ku wani malami wanda bai sa baki ne ciki ba kuma ya mai san musu raddi amma da yawa waɗanda an ka wankin kwakwalwa ma zuwa kasashen su can su karanta musuluncin ko ko wanda ta amsa ga wanda ya amso da gare su sai ko da fahimta wasu hadisi sai su daure mai kai da wasu ne da wasu ayoyi irin la ikraha fi din irin lakum dinukum waliya din duk waɗanda suna nuna ni ba a yaƙa musulmi saboda haka ɗayan biyu in ma dai yanzu tarihin da mu aka faɗi cikin littattafan mu ƙaryata cewa annabi ya yaƙi mutane bai taɓa yaƙin kowa ba ah, to ya bukan da an ka ce su ana labari suka ce ku babu gane wasu ke ba kare kai akwai kare ka dan babu yaki shi su suka ce ya kata rasul sa difa'an labtida wannan da abin ban mamaki ta dade ta dade tun lokacin su ibnu taymiya shi yasa ibnu taymiya zan ce yacci shahu hukka sun ta san shahi hamsin a cikin aljawabu sahihu liman baddala dinal masihu nan kan raddi kan wannan mas'ala na ce annabi bai taɓa ɗaukar makami yaki wani ba a'a duk yakin da yayi taso mai aka yi kare kai saboda haka duk wanda ka yaki ya yaki wani don a shiga musulunci kaza kaza babu shi ba zan ko kun gane ma'ana annabi bai yaki illa da fa kare kai saboda haka ma tsaba ku a taɓe ku ba ba a tsangwame ku ba ku taɓa kowa kuma tahiya ka kira wani ko ka ce mai shiga addini disturbing din da haka ko ba haka ba eh kana so ka ka ka wai abin ban mamaki yanzu hatta da ɗari hatta da uku in ban hatta da ɗaya in ban ce biyu ba bisa uku cikin malaman Egypt shi afa ta wasu yanzu har suna kokarin su kashe muna in kuna kafin ta har suna kokarin su kashe muna wai yawon wa'azi kan kaje ne na kau ina da karambani ruwanka ko ba haka ba har suna ja muna ayat alaikum sako la ku man dalla idan haka daitu ɗan Egypt kenan ko ba haka ba duk da dai an samu wasu malamai da suka yi ta musu raddi sala kulli halin malamai sun ta suka ce mun sana sanar qatal ibtida'a wa qatal difa'a akwai abubuwan da yayi shi ya fara shi ya tsokalo shi ya fara kai harin sannan akwai wanda an ka wanda an taso mai kare duk akwai sai dai kowa ne ka karanci asbab na wannan ya hake ko ba haka ba to shi wannan hadisa daga cikin hujjojin ahli sunna ko ya suna kawo haka na cewa da difa'an wani wa ibtida za mu karanta hadisi biyu zuwa uku na hadisi na uku ko na hudu nan gaba cewa ba a yaƙa al'umma ko wasu karna sai an yi matakai uku mataki na farko sai an kira suwa ga addini idan ba su karɓa ba sannan a kira su zuwa ga su sallama su ba da jizya idan ba su karɓa ba sannan a kira su zuwa ga yaki wannan sai a ce taushe ce nan. ba ku karɓa addini kuma ba ku yadda a yi su ku rinka ba da jizya to yanzu kan ko mu ko ku wannan shine ka'ida to sai sun ɗauki wanga hadisi sai sun ka sai sun ka ce to duk waɗannan abubuwa suna ta pandemic ɗinsu to ga wani hadisi idan wancan wanda mun gama ambata yanzu ba ka fassara shi sai da wanga ga wanda bai taba sanin matsalar ka ba bai taba sanin abin da haka kira ba addinin musulunci ya boye gare shi bai san me aka cewa ba to wajibi na dole sai ka fara bayyana mai addinin musulunci amma ga wanda ya sani ya sani farin sani ana tare da shi ana zama da shi ana komi da komi da shi ya sani kai har kila ma ana samu munawasha abinda an munawasha wata rana a samu dan mare mare tsakanin ku da buge buge tsakanin ku a zo a sulhunta ko a sasanta to Allah bai san da wani ba to in ta kai bai hito sarahatan kamar dan ga yan jinsin ga namu ba namu ba he nasu heran da suka magana ba musulmin da su kamar yan zangon ka din nan kamar duk wani wuri da mun ka san sun wa musulmi irin wannan to yanzu in za mu yaƙar su kana nufin sai mun tara delegate irin su ana kabir ta su musu wa'azi su ce musulmi su kashe su eh su ce musulmi yau ina an mutum bai jan wa'azi Najeriya da inda yake faɗa min wani yare ya kaji wanda ba a yi wa'azi ciki ba har yaren mai mutum goma an yi wa'azi akwai mallami cikin su ya mai mutum goma faɗa min wani yare wanda yau musulunci ba bai da wakili cikin musulunci babu sannan kuma duk cin mutuncin da suka yi da kashe musulmi da suka yi duk duka dai yanzu sai mun zo mun zanna mun ce musu bayan addini suna ta mare musu suna kashe mu muna yan sun zaman lahiya ko ba haka ba saboda haka wancan hadisi na mataki uku adda'a sannan aljizya sannan alqital ga wanda ba su kuke ba ba san da ku ba babu wani abu amma wanda ya san da ku to an gaza ai mai kila an gani irin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yawa bani mustalaq anna fi'i sai sa nace akwai magana sosai an fi'i mun san nafi'u wancan na malami imam malik haddathani haya an nafi'in ko an abdullahi ibn umar ko eh silsila hajiya da aka shiga ko shi na wannan shi yasa ma kuma diba masabir ga hanace ya can nan ba da yace annasin sai ɗan jisa nan ba wanda yake ma mun san wanga sosai amma dai ya ƙara faɗi ya ce al-imamu as-tiqatu as-sabtu an-nabiru maula ibn umar ko قال ya ce a ƙara صلى sallallahu عليه wa وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يا كي هاي أغار مغارة هاي cikin dare harin ba notice ba shiri ba za mu kai wuri kaza kawai sai a ji ha maza ha mata kawai an jiro manzo sallallahu alaihi ya kai hari ala banil mustalaq akan banil mustalaq banil mustalaq banil mustalaq yahudawa ne suna daga cikin wanda sun kai minahici da kutun guida na haddasa yakin ahzabu ya haddasa yakin ahzabu akwai na ciki akwai ah, na cikin gida akwai na waje na cikin gida akwai su bani quraiza la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani ƙuraiza, ku tuna da shi bani ƙuraiza. da su dan ubayyu dawa dawa dawa na waje banin musqala su kuma sun ba da taimako ta wace hanya su yan bani ƙuraiza da sun ubai sun ba da taimako ta ba da asarrai ba da asarrai da arama kaheran waje makamai su ko bal musulaki sun ba da taimako ta hanya biyu ta bude bodar su tana aka shiga tana aka hita asirin suka hitowa in manzo sallah sun ya kulla amana da saura sun ce to ba mu zalunta ka ba mu bane a zalunce ka tunda ba mu zalunta ka ba mu bane a biyo ta hanyar mu a zalunce ka to su bani musulaki da yake hudawa na kuma dangin kainuka ka'ana da dangin banun nadir na to dama banun nadir da kainuka an kore su saboda sun saba ma sun saba ma manzo sallallahu alaihi wasallam sun ci amana ce an sallame daga bani quraiza eh, ba daga madina to amma yanzu bani quraiza ya ciki to su ka samu information daga bani quraiza ya biyo turu su ya zo zuwa ga tahaluf kila gani haɗin gambiza muka cewa na laraba gaba da sun kawo manzo sallallahu alaihi wasallam ta wajen su abin ka shiga ta wajen sa yana hita sannan kuma sannan kuma duk dabar da aka ajewa nan aka ajewa sansani a huta kamar yanzu irin yankukan da america kai ba ko ba haka ba eh ta zo ta sansani ba ta aji sansaninta a kuwaiti ba ta yaƙi saddam ko ba haka ba ko ko ta aji a wata ƙasa kusa a nearest country zuwa ga ƙasar da aka yaƙa ko ba haka ba to kan kai a irin kayan da ta yaƙi waɗannan da sun ka ba da an ka aji kayan su a wurin ai yanka na kamata in ka tashi ka fara gama da su kamun ƙarhin ka wannan tsayin da aka yi wurin a samu damar harsashe kai gare ka saboda kana kusa kama magance wannan ko ba haka ba to yanzu kana ganin to irin su ban ban musulak irin da sun kai haka yanzu ami annabi zai musu sai ba su notice ko ku hada mun cewa kamata ku shigo musulunci ba ku shigo zamu yake ku kaga duk ayin hikimar jari ba ta kawo wannan ko bari a diran musu shi na ce a gara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bani al-mustalaq man sallallahu ya kai hari akan ban mustalaq wannan yakin na manzo sallallahu alaihi wasallam gashi nan bari mu ji gaba wa hum gharun alhali suna rafkanannu ba su san me ake ce ba gharrun daga ghira ghira shine alghaflat akula aghara yughiru mughiran mugharatan mughiruna su ɗan kai hari an gane ba amma an ka ce mutum ghira ragafla to an ka ce wanda shi gafa ta samu daga gira sai ka ce gharun wa jam'uhu gharun ba mu san ba san inda har tashi ka hituwa ba ko ina jin harbi haka ko ina ko ina haka musu kata kata ne faru fa mukati muqatilahu duk wanda ita yaki katu an gama da shi muqatil ehem wanda as sojoji wanda ka fada an kashe su wasa ba zararihim ya kaka ma kakkama zuriya mata da yara ƙanana yara an ma. saba saba saba ko zarari jam'u zuriyatu ko nan na juwayiya ta fada cikin mayaka juwayiya matan manzo sallallahu alaihi wasallam aka zo wajen kaso ta fada kason ga hinan sabit ibn shammas sabit ibn shammas ta fada cikin kaso ne yadda ya ta yagga wagga ta wuce shi wagga matan manya ta mhm. diyar sarki jikanyar sarki tankaɗaɗin sarki wanta sarki ƙaninta sarki ha shi ya gaskiya bai rika farakan shi dai zai sha saboda haka dai a ba annabi ita da sallah sallah ya yanta ta ko ta aure ta ita ta juwari amma ba juwari aka ce mata ba barra in kun tuno da ita barra manzo sallah sai da ya tambaye sun tace barra manzo sallah ce fala ta zaku anfusaku ko barra mara laihi ko sofa ne ko ba haka ba annabi sai ya sa mata juwayiya don ya kara sa ta ta yi ita kankan da kai bai ma ce mata jariyatu ba jariyatu sai tasbirin jariya juwayriya in kun tuna hadisan ta mun karanta a cikin kitabut tahid na Muhammad ibn Khuzaimah ita ce manzo sallallahu ya sama yace laqad qulti ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti la rajahat kunna subhanallahi wa bihamdihi adada wa rida nafsihi wa wa ke kuma da ce ina da gano ta to cikin wannan mutlaq shekara ta shidda an kai wannan hali saboda haka a kula da hadisan hadisan sai an kira sannan a yi a karbi jirya sannan ta'aziyya wanda bai san ni ake ciki ba ki shi bai taba shi hudu a watan islami amma wadanda irin wadanda ya iskara a babu wani batun cewa wai wai wai notice ko ba haka ba illa wanda suka yi muna sai mai musu haka nan in an kai an musu haka nan sai a zuje sai a ce ku zanna lahiya sai a ce ku zanna lahiya ko ba haka ba an ba a taba zaman lahiya a kashi ma mutum dubu ba kashi ko guda ba kuma a zanna lahiya eh sai taɓa yiwa wannan sai an sake lale ko ba haka ba Allah samu gani حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه لو كنت يا أما كما تي شرط أن شيء هذا السنجد هذا السنجد هذا متأنا كو مجاشي هكذا أتانا؟ to shi ke ni malam ya kamata ma ba mai ladabi ba ya kamata imamu din mu tambaye eh, abin da ya gani sharuɗan da mun ka ambata cikin dogon hadisan gaza mu samu su amma dai na san wasu na farfilin game da masu karanta da mata ko da waɗanda an nesa irin su mutane shuri da sauransu <laughs> ko ba haka ba malami ka ce to duk maslaha kila kar a takura ma jama'a mu tsaya ne don mu yi karatu mai kyau in shi yanzu ran tashi zan ƙara mai ko ba haka ba yawwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu